kimanin kwanaki goma sha biyar kenan dai da sace waɗannan ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin da ke awon a ƙaramar hukumar kaciya waɗanda aka ɗibe su a ranar uku ga wannan wata na afrilu da muke ciki sai kuma a jiya talata ne gwamnatin jihar kaduna ta fita da sanarwar cewa ɗaliban guda takwas dukkaninsu mata sun samu sun kubuto daga waɗanda suka sace su wannan sanarwar kubutowar ɗalibai dai a cewar ƙungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna sanarwa ce mai daɗi ga iyaye da al'ummar kudancin jihar Kaduna sai dai kuma akwai wasu abubuwan lura. in ji shugaban ƙungiyar rabaran joseph john hayab da farko muna godewa allah domin wadannan yan mata da sun nuna karfin hali har sun iya kubuta daga hannun yan bindiga wani abu kuma da muka lura kubutan yan mata na ya kara nuna da cewa yan bindiga nan idan da jami'an tsaron mu za su yi da gaskiya saboda nan yan bindiga ana iya kama su ana iya zuwa inda suke amma babban abin da za mu ce yau shine mun gode wa Allah yan mata sun dawo muna fata sauran da suke hannun yan bindigan nan Allah zai sa su dawo gwamnati kuma ta farka daga bacci ta abin da ya kamata domin yan bidigan nasu san cewa akwai hukuma su kuma san cewa babu wanda ya sha kafin hukuma kuma babu wanda zai zo ya ta jama'a ya sa jama'a cikin tsaro har ya ce zai gama lafiya ita kuwa kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo cewa take didake dai ba tana shakkar kubuto waɗannan ɗalibai ne ba amma fa har yanzu iyayen ɗaliban ma ba san ina ɗaliban suke ba tukuna kamar da yadda mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Biniyar ya wa da muryar Amurka. Gaskiya Malam Ikara mu ma mun yi kokari mu san wajen da suke saboda mu tabbatar da cewa wannan labarin gaskiya ne amma sai ka je a ce mu nan a ce suna nan a ce suna can mu dai har yanzu nan ba mu san wajen da suke ba kuma iyayensu ɗayan sun da na same ta ne magana da ita ta ce wai an ce kar su damu za a kawo su su ga yaransu so zai nuna cewa kamar har yanzu na ma iya ma ba su gani yayansu ko ba kila ana wansu suna ba da security brief ne da sauransu amma ba na shakka cewa gaskiya ne yan matan nan sun samu sun kwabce to komai me tunanin masana harkokin tsaro game da kubutor waɗannan ɗalibai mata manjoya hashin kwamarta na cikin masana tsaron da ke ganin akwai abubuwan lura lallai abin son barka ne a ce an samu 'yan makaranta sun kubuce da kansu daga hannun 'yan bindigan da suke garkuwa da su sai dai kar mu manta cewa dama ita karamar hukumar kaciya da ita da kagarko su ne mafi kusa da jihar neja kaga kenan babu mamaki a bangaren jihar neja da aka je da su ba wani wuri bane mai nisa daga karamar hukumar kaciya kuma ko babu komai abin da yaran nan suka yi ya nuna cewa kamar wa'annan 'yan bindiga dama su kansu ba su gama shirye-shirye ko kintsawa domin ajiye su a matsayin waɗanda za su yi garkuwa da su ba shi yasa har yaran Allah ya ba su galaba suka kuce daga hannunsu kuma abin ayaba ne sannan kuma yana wa nuna mutane cewa lallai inda gwamnati za ta yi da gaske wannan abu ne wanda za a iya shawo kansa tunda har gashi ana sani ko kuma an ma faɗi cewa wayannan 'yan bindiga bayan yaran nan sun kubuto har sun biyo suna neman su sake kama su to kila da za a iya zuwa har a samu galaba akan yan bindigan sanarwar kubutowar ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin da kwamishinan tsaro ya fitar dai ta ce ɗaliban sun ci doguwar tafiya cikin daji inda suka yi kwanaki kafin jami'an tsaro suka kai musu ɗauki a saboda haka yanzu haka ma a cewar gwamnatin jihar kaduna waɗannan ɗalibai na hannun hukuma don duba lafiyarsu kafin danƙa su ga hannun iyayensu a ƙarshe isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.